daidai lokacin da muke ci gaba da karatu na tafsir a kowane lokaci makamancin wannan da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna litini shida ga watan ramadan na shekara ta 1447 bayan jiran mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda wannan shaidar ce da biyu ga watan biyu shekara ta 2026 akalar da turawa ba mu gushe ba nan cikin suratun yusuf alaihi salam wanda darasin mu da ya gabata a jiya kenan kanan ya rige cikin da 67 don haka ji ne ya kamata ba da shekara samun ayata 68 kenan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 إلا إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه له علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن ثم أذن مؤذن يسقى ثم أمثل مؤذن أية, أية-, أية- أيتها العير ثم أذن مؤذن أيتها العير إنهم لفارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفسه صواع الملك ولمن جاء به ولمن جاء به حلم علم وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا ما جئنا منه أنزل في الأرض وما كنا خالقين نعم ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم أي عند سكة شجاع مصر إن تأند ما يتم ما كان يغني عنهم من الله من شيء شيء أبن ودبار دوبن a cikinta bai kasance yana wadatar da su daga wani abu daga hukuncin Allah ba illa hajjatan fi nafsi yaqub ha kawai zai ne bukata shi wace take cikin zuciyar shi annabi yaqub kuma ya biya wata bukatar tashi ya ba su wannan umarni cewa ga yadda yake son su yi wa innahu la zu'ilmin lalle shi annabi ba? alaihi salam ma'abuci ilimi ne lima allafnahu saboda abinda muka sanar da shi ko ga abinda muka sanar da shi walakin na aksarar nasi sai dai yin mutane na ya alamu da ba sani ba walamma dakhalu ala yusufa to yayin da su dan uwa biyu su din suka shiga wurin sa awa ilayhi akahu to sai tattaro ɗan uwansa zuwa gare shi shi min ɗi kenan kala sai ya ce inni ana akuka ni ni ne lalle ɗan uwanka kala ta mutai kar kai bakin ciki kar ka samu damuwa bi ma ya amalu da suka kasance suna aikata wasu ɗan wannan namu falamma jahazahum bi jihadihim yayin da ya kimsa musu kayayyakin su جعل السقاية في رحل أخيه تسيسن sanya أدم أو ko sa'i ko mudu na awo fi hali akhihi a cikin kayan dan uwansa aka dauri aka dora akan rakubi kenan sun ma'azzana mu'azzinin sai wani mai yekuwa ya yekuwa cewa ayyatu halihu ya ku karuka innakum lasariqun lalle ku tabbas barayi ne to wanda mai yako ya ya wanda ya ne ta hanyar bin su bayan sun juya sun fara hanyar komawa gida qalu wa aqbalu alaihim to sai suka hukunta zuwa ga su masu tuhumar su da cewa sun yi sata suka juyo gare su sai suka ce da su ma za ta me kuka rasa ne ni abba ku gani ba har kuke tuwon mu da cewa mun sata qalu sai shi almu'azzin din da waɗanda suke tare da shi sai suka ce wa ƴan uwa biyu su suna ba su ansa suka ce nafsidu suwa almani ai ba mu ga sa'in sarki ne ba sa'in sarki ne muka rasa ba mu gan shi ba shi sauke su kuma an sace shi wali ma ja'a bihi kuma duk wanda ya zo da wannan sa'in na sarki hamilu ba'irin wato za a ba shi hujura ko juhuli na kayan rakumi daya wani maja ja a bihi himlu ba'in sai shi mai magana ya ce wa ana bihi za'in wa ana lihi kuma ni na lamunce da wannan wato ni ne kafi ni ne mai lamuni akan cewa duk wanda ya zo da wannan suwa almalik to tabbas za a ba shi kayan raƙumi guda da abinci qalu sai su yan wata su suka ce da su tallahi muna rantsuwa da Allah da alimtum kudin nan tabbas kun sani fa ma je na da nufsi da filamu ba mu zo don mu yi barna a cikin kasa ba abin da kawo nan ba mu zo don mu yi barna a cikin kasa ba ba kun da sa ne kai kuma sabbu ba mu kasance ba rashi ba ai kun san da wannan to wannan shine raddin da suka yi musu to da sauran bayanan da eh, za su gudana tsakanin su a ci gaban kissa to idan wa ba su wanta ba darasin mu a jiya kamar da shara mun shiga cikin aya ta 67 ne kamar dan karkare ta matsayin lokaci ya kure wanda wannan aya eh, kulakar abin da ke cikinta shi ne bayani akan cewa annabi da alaihi salatu wassalamu a lokacin da ya muwafaka ya amince akan cewa zai tura dan uwan annabi yusuf bin yamin kenan ta da sauran wa'annan 'ya'yan nasa guda goma domin su je nisira su auno abinci bayar da wannan ya amince kuma sun kimtsa sun shirya za su fita su doshi misira, to shine sai ke musu wasiya yana cewa ya bari ya lasa da min babin wahidin wa tadkhulu min babin zai ba. shi ya kuya yana idan kwaje misar din nan to karku shiga garin ta kofa guda amma wajen kudu min abuwa bin mutafarrika ku shiga garin ne ta kofofi daban-daban kamar ku raba adadin ku ku rabu wasu ta wannan kofa wasu ta wannan kofa amma kar ku je rututu ko wajen goma sha ɗaya kamannin ku guda kuna ji ta ɗaya wannan sura kyakkyawa ku shiga cikin gari a kofa ɗaya kar ku yi wannan sau da wannan zai dauki hankalin mutane su ta tambaya suna kula ku su wane ne kun gane ko sannan sai ce wa ma ne an kun min Allah min wannan dabara da zai ce ku yi amfani da ita na ce dai ku yi amfani da ya sani amma wa ma ne an kun min Allah min bai ya kare wato bai ya kare muku komai daga hukuncin da Allah Ta baraka wa ta'ala ya hukunta gare ku na kaddararsa da kabarinsa duk abin da Allah ya hukunta a kanku zai same ku babu abin zan kare muku shi amma dai wannan shi ne na ce ku yi a matsayin al'akhdhu bil asbab wanda ajiya jiya bayani cewa akwai riwaya da aka samu daga Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu da imam da kuma imam eh, Qatada da Muhammad bin Ka'ab bin al duka ya tabbata gare su cewa annabi yaqub alaihi salatu wassalamu ya umarci ƴaƴansa da wannan umarni ne saboda ya ji masu tsoron kandun baka kun gane ko dalilin da ya umarci su wannan umarni ko annahu khafa alaihim al'ina ya ji musu tsoron kada wani mai kandun baka ya su da sura mai kyau da kamannu mai kyau ya je ya kalle su bai ce masha Allah barakallah fikun ba wani abu da kan maka ya shafe su su cutu ku shi yasa ce kan su shiga a kofa kuda amma masu rarrabu sai da wannan ba zai ɗauki hankalin mai kallon su babban lantana ce mai maka ya gane su kandon maka ya shafe su kun gane ko wanda a wannan bayani muka ce wannan ya tabbatar kamar da zo cikin hadisai daban-daban cewa lalle kallon baka gaskiya ne akwai kallon baka wanda muka ce yadda yake asalinsa shi ne wani abu ne kawai da izinin Allah ta'ala yake sakawa a cikin wani daga cikin mutane wanda shi wanda ake Allah ta'ala yake saka kandun baka a tattare da shi shi bai so san yana da kandun baka ba Ka shi mai kandun maka ba ya iya cewa zai maka kandun maka don bai ma yana da shi ba bai ma yana da shi ba kuma bai ma yadda ne yake faruwa ba kawai abu ne Allah yake sakawa a jikin wanda ya ga dama daga cikin mutane yi da in ya ga wani abu ya burge shi ya ba shi sha'awa bai ce Allah ya sanya albarka cikin abin ba babu shakka wannan abin zai iya samun matsala ya cutu ko ma a rasa shi don gurungun haka kuma wani lokaci kallon makan yana faruwa a lokacin da mutum ya ga wani abu Allah shi ke ya zama cewa shi wanda mai kallon maka Allah ya saka kuma rashin lafiya na hasada a tare da shi idan ya ga abu abin ya ji takaicin ya aka yi wani ya samu kaza wani shi mai zama sanadiyar sai wannan kallon maka ya tasiri ga wannan abin da ya gani wanda da shi ne kandun baka wanda muka ce ba sihiri ne ba ba sihiri ne ba don shi ne kandun baka muka ce bai kusan yadda da aka abin ya faru ba sannan ba zai iya yin da'awan cewa zan yi maka kandun baka ba amma shi sihiri shi ne mutumin da yake kirkiran wani abu wanda ya saba ma al'ada ya saba ma hankalin mutane ta hanyar yin amfani da wasu abubuwa na aljannai da rafane da tsafaci-tsafaci sai abin ya zama abin da ya zama wanda eh, daga cikin laukar sigiri abin da ya kamata kan don maka shine maita shine maita wasu a suna cewa maita ita ce kan don maka wanda muka ce ba haka ne yake gaskiya malamai sun tabbatar da cewa maita daban kan don maka da ita maita sihiri ce sihiri ce mutum shi yake kiran makansa ita ga asali ya ce abin da zai ci abin da ya masa sharuɗan za a yi sharaɗin ta masa yi abin zai sai zama mai to bisa ga al'ada bincike ya gwada cewa kuma idan wannan aiki na sihiri ya gudana na zama mai ga mace idan mace ta yi wannan idan mace ta yi wannan ta zama mai ya yanzu wannan mai tun sai ta bi nononta sai da ita haihu ɗanta sai zama mai wa haka ba kun gane ko in ta haihu mace ita ma mace eh, eh, eh, in ta haihu ita ma ta haifa sai zama haihuwa haka kun gane ko amma idan ta haifi ɗan namiji ɗan namijin zai zama mahi amma mai ta iya kasin ta dangane shi saboda shi babu nono a tare da shi to abin nufi dai wannan shine wallahu a'lam kun gane ko ah, sannan muka ce a cikin faɗansa wa ma gumi an kun min Allah min shay'in in al-hukmu illa lillah cewa ba da wadatar da komai gare ku ta wannan dabara da ne muku ban kai kai muku komai daga abinda Allah ya hukunta muku na kaddara inil hukmu illa lillah hukunci bai kasance ga kowa ba sai ga Allah alayhi tawakkaltu ga Allah ne dogara to akwai wani dabara ba na yi ta ne don ta kare ku ga wata kaddara ba kun gane ko to wanda malamai suka ce a cikin wannan nasi akwai bayani akan cewa آه، يقول الأخذ بالأقرب يا أهل التعب يا أهل التعب وأنا شيسا آه، ابن جرير الطبري رحمه الله كتي وبلانسا آه، وما اغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله يكيدون شوى ما نفسي لا أقدر أن أدفع عنكم من قضاء الله الذي قضاه عليكم من شيء صغير ولا كبير لأن قضاءه نافذ في خلقه cewa ba ni da wani iko na in kuɗe muku abin da Allah ya hukunta muku wannan abin karami ne ko rogo ba da ya kare muku komai daga cikin abin da Allah ya kaddara muku ya hukunta muku saboda ah, abin da Allah ya kaddara ya hukunta ne mai zartuwa a cikin halittunsa shi ya ce ilil hukumu illa lillah ko to wannan dai ya gwada cewa halin ne mutum ya riko da al'asbab in kana son kai wani abu to ka kalli menene dabi'ar da Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta cewa idan mutum na son ya samu kaza kaza ne zai yi sai kai wannan wannan shine abin da shari'a ta tanada to haka idan kana son ka samu da sai ka yi aure hmm? yawwa sannan kuma idan kana son ka samu kuɗi sai ka kama sana'a sai ka kama sana'a mana ko ce yin sana'a bai aji ake samun kuɗi a lantarki sai ka yi ta wani shi zai sa yi kuɗi sannan in baka da lafiya sai ka nema gani ka sha musulmi idan za su yi jihadi sai su sami yau haka da wannan ne al'akhdhu bil asbab wannan abu ne wanda Allah ya shar'anta shi a cikin dukkan al'amuran baki daya kun gane ko wannan shi ne amma musulmi zai san cewa wannan abin ya halatta a shari'ance kamar da malaman aƙida suka karrara ƙarƙashin irin wa'annan nasoshi ah, har ya zama suna da ƙa'ida sannan ne a wurin su cikin aƙida wannan ƙa'ida ita ce al'akazu bil asbabi la yunafi tawakkul al'akazu bil asbabi la riko da asbab a cikin al'amurra na rayuwa to baya kore dogaronka ga Allah bai sa ce baka dogara ga Allah ba shi yasa yanzu annabi yaqub alaihi salatu wassalam yayi al-akhdhu bil asbab wa da annabi shafi'a yan sa yace masa yace masa la tadkhulu min babin wahidin wa tadkhulu min abwab mutafarriqa amma kuma yace in al-hukmu illa lillah alayhi tawakkaltu alayhi tawakkaltu shine abin lura ya yi don abin da zai yi na dabara sai ce amma ga Allah ya dogara kun gane ko alaihi tawakkaltu yanzu faɗan sa inil hukumu illa lillah yana nufin cewa ai la qada'a illa qada'uhu wa la amra illa amruhu wa ma hakama madin cewa babu wani hukunci sai hukuncin Allah ba abin da yake gudana sai abin da Allah ya kaddara al'amari ka cokam na Allah ne don haka wa ma haka ma ba'adin duk abin da Allah ya shi ne mai zartuwa kun gane ko wannan shi ne don haka nan take kuma ce alaihi tawakkaltu ga Allah ne dogara sai ce wa alaihi ko falle tawakkalil mutawakkilu shi kuma masu dogaro sai su dogara gare shi wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilu masu dogaro kuma sai su dogara ga Allah a cikin wannan malamai suka ce cikin wannan jumla akwai abin da suke kira shi suna alhas jumlolin guda biyu ne da yace inna ya hukmu illa lillah sai ce alaihi tawakkaltu jumla ta farko kenan jumla ta biyu falyatawakkalul mutawakkiluna ko kuma wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun ko wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun wannan ita ce jumla ta biyu wannan wannan jumlolin guda biyu ko malamai suka ce akwai hasarun cikin su da ke cikin sa cikin su shine ah, takadimi da ta'khiri da aka samu a cikin su ginin jumlolin an samu takadimi da ta'khiri a cikin su wannan shi ya fa'idantar da al-hasr wal qasr wato asalin jumlar ta farko in al illa lillahi tawakkaltu alayhi tawakkaltu alayhi haka jumlar ta to amma sai ce alaihi tawakkaltu alaihi tawakkaltu wato in ka ce tawakkaltu alaihi na dogara gare shi amma idan ka ce wa alaihi tawakkaltu masala ko alaihi tawakkaltu to kana cewa gare shi kada na dogara shine shine fa'ida zaka samu a cikin wani takadimi da ta'khiri kun gane ko saboda ka alaihi tawakkaltu gare shi kadai ne na dogara ban dogara ce daga kowa ba sai da shi Allah subhanahu wata'ala a jumla ta biyu alaihi falle tawakkalil mutawakkiluna ita kuma asalinta shine falle tawakkalil mutawakkiluna alaihi falle tawakkalil mutawakkiluna alaihi shine asalin jumla amma sai aka kaddamar da alaihi a farko aka ce wa alaihi falle tawakkalil mutawakkiluna abin da in kace da ni walle wakilu na alaihi sakon da ke ciki shine masu dogaro su dogara ga Allah Shi shikenan amma da yanda kace da ni wa alaihi falyatawakkalil mutawakkiluna kana cewa masu dogaro su dogara su dogara ne ga Allah kadai masu dogaro to su dogara ne ga Allah kadai shine fa'idar takdimin eh, wa alaihi din a cikin juna. ina fata kun gani wannan kuma malamai suka ce daga cikin abin da ake kalatuwa shi wannan magana shine nuna maka cewa tawakkali ga Allah ibada ne tawakkali ga Allah menene nau yana daga cikin nau'ukan ibada wanda ba a yin shi ga kowa sai ga Allah to shi yasa bai ce wato alaihi tawakkaltu wani tawakkalin mutawakkilun alaihi ba kun gane ko sai ce alaihi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkal almutawakkilun gare shi kadai na dogara sannan masu dogaro su dogara gare shi kadai ina fatan gani wannan shine saboda haka kenan shi musulmi kullum ya yi imani da al'amarin da Allah ya shata na kaddara sannan wanda ba zai hana shi ya yi riko da al'asbab ba al'asbab sai ya yi amfani da dukkan wata dama da ta samu ta yin aiki da wani eh, kai da kawo da zirga-zirga na rayuwa don ya samu kaza amma yana da imanin cewa komai yana gudana ne bisa ga kaddarawar ubangiji tabaraka wa ta'ala to wannan shine wallahu ta'ala alam kun gane ko Ku sai ce walamma dakhalu min haythu amarahum abuhum a yadda suka shiga ta inda mahaifinsu ya musu umarni ma kana yughni anhum min Allah min shay wannan baya wadatar da su ga komai daga abin da Allah ya hukunta ko ya kaddara kun gane ko yanzu ana gaya maka cewa kenan bayan da annabi yakubu ya basu wannan umarni to sun bar falastin suka doshi misra suka je misra din kuma sai suka kula da umarnin da uban nasu ya ba da haka da suka je sai suka rarrabu ba su shiga ta kofa guda ba kun gane ko shine walamma a min haythu amarahum abuhum yayin da suka shiga ta kofofin da kenan uban da suke ba su umarni a inda ba su umarni kenan su shiga min abawabin mutafarriqa wanda ya haka sai ce ma kana gumi anhum min Allah min shay'in wannan ma abin da suka yi da uban su ya ba su umarni kuma suka yi aiki da shi ma kana gumi anhum min Allah min shay'in wannan ya kada su da komai daga abin da Allah ya musu duk abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta gare su wannan shigar da suka yi a cikin kofofi daban-daban baya kare su daga wani abu daga wato na kantar ubangiji tabaraka wa ta'ala kun gane ko amma annabi yaqub alaihi salatu wa salam ya ba su wannan umumi ne kamar da nasi ya faɗa cewa illa hajatan fi nafsi yaquba qadaha illa hajatan fi nafsi yaquba qadaha kawai sai dai wata bukata ce da take cikin ran shi ya yakubu wanda ya biya ta da bukatar ya ce su yi haka ne saboda wancan abin da muka yi shahara ya zuwa gare shi na al'akhdhu bil wannan bukatar da take cikin ransa don biyan wannan bukata shi sa ya ba su wannan umarni su kuma da da'a su ga mahaifinsu suka yi aiki da abin da ubansu ya umarce su wannan shine wala ma dakhalu min haythu amarahum abuhum ma ne yughni anhum min Allah min shay illa hajatan fi nafsi ka qadaha kun gane ko game da illa hajatan fi nafsi yaquba qadaha wanda muka ce bukata ce kawai ta ranta ta al-akhdh bil asbab ta saye ba su wannan umarni haka aka ruwaito daga al mujahid al mujahid rahimahullah yake cewa la hajjata fi nafsi yaquba qadaha kawai sai dai wata bukata ce da take cikin rai annabi yaquba wanda ya biya ta yace wa huwa annahu khafa alaihim al-aina shine wannan jin tsoron kallon baka da musu shi yasa kawai yace su shiga ta kofofi daban-daban wannan shine bukatarsa amma ba tare da itikadin cewa yin haka zai kare su daga wani abu na kaddar ubangiji ta tabaraka wa ta'ala ba kun gane ko yawwa ma kana yuri anhum min Allah min shay'in illa hadatha fi nafsi aquba qadaha shine Allah tabaraka wa ta'ala yace wa innahu la zu ilmin lima allamnahu wa innahu la zu ilmin lima allamnahu wa innahu wannan zamiri malamai suka ce tabbas yana komawa daga annabi yaqub ina fatan gani shi ne a karamin masfurin a cikin siyaki illa hajatan fi nafsi yaquba qadaha wa innahu yaqub shine akar mazkur zaka zamiri yana komawa ne gare shi wa innahu wa lalle shi annabi yaqub alaihi salatu wa salamu la du ilmin ma abushi ilmi ne ko kuma tabbas ma abushi ilmi tabbas ma abushi ilmi ne shine la du ilmin lima allamnahu wato saboda abin da muka sanar da shi wannan lamun da ke cikin nahu, ya ce li ma nahu. lamun ɗin akwai maganganu a wurin malaman cewa wace irin lamun ce ita li li ma allamnahu wannan lamun kan wace irin lamun ce wasu malamai suna cewa lamun ce ta ta'lim kamar kuma kaza kamar shi zama zahiri lamun ce ta ta'lim saboda kawai innahu la zuwa ilmin shi annabi yakuba tabbas ma abu ilimi ne lima allamnahu saboda abin da muka sanar da shi ko ba haka ba wato Allah ne ya sanar da shi ilimi mai yawa saboda ka sai waye gari la zu ilmin saboda abin da Allah ya sanar da shi kun gane wa innahu la zu ilmin lima allamnahu ko amma an suna galiba mu kasa da rahimahullah shi kuma ah, ya bibi ita wannan lamun ta lima cewa tana da ma'anar min wato ba lamu ce ta asabab ba ko sababiyya ba amma lamu ce wacce take da ma'anar min don haka yake fassara wa hula lazu ilmin lima allamnahu ay eh, yace wa in ma'anarsa wa innahu lazu ilmin mimma allamnahu wato shi ma abuci ilimi ne shi annabi yaquba mimma allamnahu wato na sanin wani abu da muka sanin shi kun gane lima allamnahu fassara ta farko saboda abin da muka sani da shi fassara ta biyu lima allamnahu ay mimma allamnahu daga abin da muka sani da shi kun gani akwai wata riwaya da aka samu daga shi alimamu kasa da har wa yau kun gane ko ah, sai ya fassara ta irin wacce fassara ta farko wa lahu la zu ilmin lima allamnahu yace lima allamnahu wato ai eh, bi sababi ma allamnahu kenan to a sanadi abin muka sanar da shi sai kana da cewa wa innahu la'amilun bima alima wa innahu la'alimun bima amila wato bima alima kuma shi annabi yakubu bayan yana da ilimi saboda abin da Allah sanar da shi sannan la'alimun mai aiki ne bima alima da abin da ya sani ilimin da Allah ba shi yana aiki da shi to wannan shine eh, abinda malamai suka ci game da wa innahu la ilmin lima allamnahu ina fatan gani to sai ce walakin na aksaran nasi la ya'lamun walakin na aksaran nasi sai dai mafi yawan mutane la ya'lamun ba su sani ba walakin na aksaran nasi la ya'lamun sai ta wannan jumla tana da tafsiri ba ɗaya ba tafsiri na farko shine suka ce ma'ana walakin na aksarar nasi alamuna shi shine walakin na aksarar nasi alamuna. ya'lamuna anna yaquba zuwa ilmin wato mahiyocin mutane ba su san shi annabi yaquba ma'abuci ilimi ne ba yawa mutane ba san haka ba ko ba ka ne ba don wasu abin su koyar da annabin Allah ne ba ballan sana su yarda shi da shi a matsayin mai ilimi wanda Allah ya ba shi ilimi ba wannan ita ce fassara ta farko fassara ta biyu kuma walakin na aksaran nasi la ya'lamuna suka ce shi ne walakin na aksaran nasi la ya'lamuna ma ya ya'lamuhu yaqub yau yawancin mutane ba su san abin da annabi yaqub ya mi ya sani ba Su duka fasarorin dai suna da fuska kwarai daga gaske kuma an rawaito wannan daga malaman tafsiri wallahu a'lam walakin na aksaran nasi la alamu ina fatan gani to sai ce walamma dakhalu ala yusufa yayin da yan uwan suka shiga wurin annabi yusuf awa ilaihi asahu to sai tattaro dan uwansa zuwa gare shi kala sai yace da shi inni ana akuka ni dinnan lalle ni ne dan uwanka don haka fala tabta iskarka da mukar kai bakin ciki ma kanu ya'malu da abinda suka kasance suna aikatawa to da abinda wayannan yan uwan namu suka kasance suna aikatawa karka samu damuwa game da shi abin nufi kenan eh, wannan gaba tana nuna mana eh, lokacin da su yan da yusuf suka je misira a shiga garin sun shiga kofar inda mahaifinsu ya ce su shiga su yi masa da'a sun kula da umarnin da ya ba su to yanzu sun shiga misira garin kenan ta hanyar daban-daban daga misali suka kubarin zuwa can inda al'aziz yake shine annabi yusuf alaihi salatu wassalam to sai suka isa wurin shi shine walamma dakhalu ala yusuf sai suka shiga wurinsa a yayin da kenan suka shiga wurin annabi yusufu awa ilaihi akahu sai ta tar dan uwan zuwa gare shi domin ai mahaifin kan ya amince ya ba su ko ya hada su da binyamin din zaka su goma sha ɗaya suka ko suna tare da shi dan uwan annabi yusuf wanda yake shakikin sa yayin da suka shiga misra suka karasa wurin annabi yusuf suka shiga wurin sa shine ce awa ilaihi akahu sai annabi su ya tattaro wannan dan uwan nasa zuwa gare shi ina fata gani an roto daga alimamu Sibbi da alimamu katada da sauran wasu malamai salaf na tafsiri cewa yadda lamarin ne ya kasance wallahu alam shi ne a lokacin da su wayannan yan uwan na annabi yusuf alaihi salatu wassalam suka shiga wurin sa wala ma dakhalu ala yusuf kenan da suka shiga wurinsa a wannan karo na biyu wanda suna tare da dan uwansa binyami kamar da muka shara. Ki sa annabi to alaihi salatu wassalam ya tambaye su ya kyautata musu ziyafa ya saukar da su ya kula da su kula wacce ta dace to yanzu da lokacin tanajin wurin bacci yi to sai annabi su alaihi salatu wa salam ya umarci masu yi masa hidima yaransa kenan cewa to mutanen nan su wajen goma sha ɗaya ne a tanada musu wurin zama amma abin da yake so shine kowane mutum biyu a sauke su wuri ɗaya mutum biyu duka a sauke su wuri ɗaya kun gani to saboda ka sai aka ce soke mutane guda biyu wuri daya mutum biyu wuri daya da ƙarshe wala Allah da nufi goma da nufi ba wala Allah ta'ala alam sai aka soke goma a wuri biyar saboda ka sai shi binyamin ya saura shi kadai ba shi da wanda za a yi za a hada shi da shi kun gane su ne zama shi kadai ne aka ga masa to mutum biyar an soke su amma ga wani guda wanda ya rike yanzu da ya rage shi kadai bai da abokin zama shine awa ilai da aka ya ce to a kawo shi nan wuri na saboda ka su wayancan su goma ɗin kowane an suke su biyu shi kuma san wannan su sai ya ce to shi ya zo wajensa kun gane ku? saboda ka zo wajensa ya zauna tare da shi ah, eh, riwaya take cewa shikenan sai suna tare da dare yi eh, dare tafi su sai suna dan fira sai annabi sai fara yi masa magana yana tambayin shi abubuwa daga ina kuke ku can gidan ku ya kuke irin dai wannan shi yana tambayar sai yana faɗa masa abubuwa suna dan hira cikin dare kamar kashi kafin a kwanta to shine <laughs> da tsira ta yi ta tsaya tsakanin su to shi na da Yusuf alaihi salatu wasalam sai ce da shi inni ana akuka suna su kadai sun yi kuma cikin da ya ce mishi inni ana akuka ce ai ni tabbas da kake gani nan ni tabbas da kake gani nan anan ni da dan uwan naka wannan dan uwan naka da kake so an baka labarin ya bace yayi kaza ya mutu to ai ni ne ku kadi to kaga wannan akwai ban mamaki a cikin sa a wurin shi Binyamin zai mamaki matuka kun fahimta ko wannan shine wala ma da kalu ala yusuf wa awa ilayhi akahu qala inni ana akuka to shi yasa kasanto shi binyamin zai mamaki kwarai da gaske basara ke mai matsayin na annabi yusuf alaihi salatu wa salamu a wannan matsayin ya ce mishi shine shine yusuf shi dan uwansa wallahu alam malai suka ce shi yasa nasi da alqur'ani zai ke haka tun wannan labari kun gane ko kasantuwan shi ne zai mamaki kuma eh, a itikadin sama a su bai da rai abin da ake ga musu kenan kawai su ya bata ya mutu kura sami ko kirkir ya ce shi. saboda ka baya ma duniya to musulun ne baya duniya duk shekara da shekaru ka zo ka ce kai ne kaga shi abin akwai taraddudi a ranka da mamaki ga taraddudi to shi ne malamai suke cewa saboda kawar da wannan mamakin da taraddudin da eh, ke cikin zuciya bin yamin hikima ta alkur'ani mai girma da zai haka tun wani labari sai haka tun wani shi da uslubi na ta'akidi da uslubi na karfafa magana saboda kawar da wannan shakkun da tambaba da taraddudi a cikin zuciyar binyamin ina fata kun gani za ku ga jumlar abinda take dauke da shi shine inni ana a kuka malamai suka ce adawatu ta'kidi har guda biyu a cikin jumlar nan adawatu ta'kidi har guda biyu a cikin jumlar nan yanzu inda annabi yusuf ba yana son ya karfafa magana ne ta yadda zai kawar da shakku a cikin zuciyar dan uwansa ba da abin da zai gama cewa shine kawai ana akuka ana akuka shikenan ya isa ba da sakon ko isar da sakon cewa ni ne dan uwanka ko gani ba amma sai ce inni ana akuka yanzu da ka dauki inni misali ka ce jumlar an rubuta ta ko ta kasance inni akuka inni akuka ciki ma akwai taki don inna na ciki akwai inna ko gane ciki inni akwai inna ba inna ce wuri aka makalata zamirin da zamirin mutakalli inni wato lalle ni kun ga akwai karfa in ka ce inni akuka to akwai karfa gana cewa na ɗaya kenan to sai kuma aka ce inni sai aka kawo damirul fas shine ana inni ana akuka cewa lalle ni tabbas ni ne dan uwanka dai ya kawo masa lokaci da dukkan wani sheku da tarar da suke cikin yana ta cewa lalle wato maganar da ake faɗi yusuf ne ke faɗin ta ba wuce ba yan uwansa ne tabbas to don aka sai ce da shi wala tabta'is bima kanu ya'malu wala tabta'is bima kanu ya'malu kar ka samu damuwa bima kanu ya'malu da abin da suka kasance suna aikatawa fi'lin tabta'is da yake fala tabta'is fi'li ne mushtaqun suka ce min al-bu's al-bu's akai masa ziyada ala wazani ala wazani al kamar da suke cewa da aka ibta'asa yabta'isu ibta'asan ifta'ala ifta'il ifta'alan kun gane ko to albos din ko alifti'as shine alhuzn bakin ciki kun gane ko zaka da yace da shi fala tabta'is ay la tahzan kun gane ko fala tabta'is ay la tahzan wato kar ka samu damuwa ko bakin ciki bima kanu amalu da abinda waɗannan ƴan uwan namu suka kasance suna aikatawa binyamin kar ka samu damuwa kar ka yi bakin ciki da abin da ɗan wasu sun kasance suna aikatawa kenan game da mu malamai a tafsiri wallahu alam suka ce annabi su alaihi salatu wasalam ya ga masa wanda ne falatar ta islima kanu ya amalu wato saboda abin da ya sani tun da kurciya har abin da zai faru da shi ko na abin da suka yi masa na kada a cikin rijiya don mun ce ko da suka kada cikin rijiya ba wai na dan kankane ne bai san komai ba dan kankane ne na'am amma yana cikin sinni tamiz saboda ka kan kai masa alkhairi yana gane kai masa alkhairi kai masa shari yana gane ni shari kai ba. kun gani don haka irin wata mu'amali wasu mu'amaloli da ake yi musu tun a wancan lokaci bai mance su ba to su ne shine saboda ce da shi fala tabta ismi wa kanu amalu kar ka samu damuwa da abinda wanda yan uwa suka kasance suna aikatawa ah, saboda bayan wa'anci abin da annabi sai yake tunawa to sai yake fahimtar cewa yanzu tsawon wannan mudda da ya kasance shi baya nan binyamin sai a cikin su a matsayin sa na dan uba gare su ko ku gane ba kinan tabbas za su zai kasance su ne masa mu'amala mu'amala irin wadda ba haushe ce ma mu'amala dan uba kun gane mu'amala dan uba ha yawwa kuma kaga in kullu da yadda yanayin yake shine cewa su wa'annan su goma suke wa'annan su guda kuma ba yanzu yanzu dan uba guda ne ke cikin mutum goma kaga ai sai sai a hankali gaskiya sai a hankali ma saboda ka za su yi ta mashi mu'amala akan cewa ba dakin sai yake ba ba dakin sai yake ba saboda ka sai dai ya hakuri kun gane ko yawa za su taimaka ta mata ah, mu'amala Allah munasaba ko Allah munasiba ko kamar da suke cewa wadda bata dace ba mu'amala Allah mu dace ba to idan tunawa da wannan shi yasa ya hankurta da shi cewa fala ma bima kanu ya'malu Allah yake to irin wannan mu'amala babu shakka tana gudana tsakanin mutane amma dai ah, ba daidai ce ba gaskiya gidaje daban da makana samu ta ko dabi'a sa gino akan cewa mutane sukan yi ma ɗan uwansu mu'amaloli irin na ɗan uba ɗabi'a ce gaskiya amma dai in ta wuce iyaka to kaga ai ba ta dace ba ta dace ba babu shakka wanda aka haife ku ciki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya za ka ji ya kusanci gari ka sama da wanda kuka haɗa uba ɗaya da shi gaskiya ne wannan wannan gaskiya ne ɗabi'a haka take amma wanda baya nufin cewa ku koma ne ko ku rigiyar ci abokanan adawa ai wannan bai dace ba bai dace ba kun gane ko wannan shi ne. alibabu imam al-baghawi allah ya ambata a tasirin ta cewa lokacin da eh, al'amari ya bayyana da binyamin cewa lalle yanzu da yi zai magana da dan sai yake magana kun gane ko to sai ce ah, a ce to wallahi ba ga koma gina ba Ya yace wallahi tun da na ganka shikenan na ga wurin zama ya ce la ufari kuka to sai da sai ce a ah, ba haka za a yi ba kun gane ko alwam gaggawa ke cewa sai da bisa ce mashi a ah, ba haka za a yi ba karka ce ba za ka rabu da ni ba ya ce amma abin zai faru shi ne ah, yanzu kai shiru abinka karka bayyana da wannan al'amari ni a bangare na zai yi wata dabara Zai yi wata dabara domin biyan wanda bukata ta ka saka kasance a tare da ni ba tare da yan uwan nan namu sun gane ba amma kai kai ka nuna komai amma zai wata dabara sai da zaka kasance a tare da ni ba tare da ka koma gida zai batu da kana son ka zauna tare da ni zai wata dabara kai dai ka shiga da komai kuma dabara nan yan uwa ba za su gane ta ba ya ce wani dabara shine zan sa a istiqaya ko suwa al-malik zan sa shi a cikin kayan ka sai a daure ya ce to idan kuka fita ya ce to zan dangana abin da ba shi da kyau gare ka haka ya ce mishi sa'an sibu ilai kama la yuhammad bai ce mishi zan ce kayi sata ba cewa dai sa'an sibu ilai ka ma la yuhammad zan dangana maka abin da ba a yabansa ya ce to wanda zai baka dama sai ka dawo na sai shi biya da ce izan ifal da ce to shi ke ayi haka ne ka yi wannan ba damuwa kuma ni ba zan faɗin komai ba zan bayyana ba yan uwana wani abu kun gane ko to wannan shi ne ah, amma ko su malamai da suke ganin cewa kama wani asifaya da ya saka cikin kayan binyamin ya saka ta da sanin shi binyamin illa dai wai wallahu alam cewa wai ya shiru abin sa da ta nan nasa kuma duk abin da kaga ya faru ce ko bai ba abin da zai faru to almuhimmu dai wannan shine fadan Allah tabaraka wa ta'ala walamma jahazahum bi jihadikum جعل السقاية في رحل أخيه bi جهزهم بجهازهم wato yayin da shi annabi su alaihi salatu wassalam wai kimtsa musu kayayyakin su aka auna musu duk abin da ya kamata a auna musu aka cika musu au ja'ala istiqayata sai ya sai ya wani istiqaya din shine suwa al-malik fi rahli akhihi a cikin kayan dan uwansa kun gane ko eh, ita istiqaya muka ce ita ce suwa al-malik ita ce suwa al-malik al-imam siddi yake cewa istiqaya wa suwa shay'un wahid yake da istiqaya da aswa asikaya da asuwa a ce shay'un wahid duk abu guda ne wa waswa shay'un wahid wa huwa ina'un kana yusufu yashrabu bihi wa yakilu at'ama bihi aidan yace wani kokori ko kwano kwano ko sa'i kamar da muka sani a Hausan mu kun gane ko yace kana yusufu yashrabu bihi annabi sai ya kasance yana shan abin sha da shi sannan wai kilo tu'ama bihi aiba kuma da shi yake auna shi kamar ka ce da ni sa'i sa'i ne ko ta tiya tiya kamar da hausa suke cewa asalinta ko asalin shi da shi yake shan abin sha sannan kuma da shi yake amfani wajen auna mutane abinci kun gane ko akwai kuma almalik suka ce ah, shi wannan astikaya ko suwa almalik sabon nasin qur'ani ya mace shi astikaya amma tashi da sukaya shi ke gwada cewa abu ne koko ne ina ne da ake bi sha da shi kun gani ah, ce mashi kuma suwa almalik shi ma yana gwada sa'i ne na sarki sa'i ne na sarki shi yasa akwai kira da ake cewa suwa almalik kamar da muke gani akwai su almalik akwai ma fa almalik kun gane kun to wannan shi yasa sai wasu malamai suka ce eh, shi wannan astikaya ko suwa almalik asalinsa ba na yusuf ne ba asalinsa ba da yusuf bane kamar yadda muka ce al su biya ya faɗa rahimahullah cewa ma dama an gangana suwa din da nassin qur'ani ga almalik, malik kun gani to shi gwada cewa na sarki ne wancan sarkin babba kenan sarkin misra asalin sa su kayan sace suwa an yashi ne to amma tun da annabi yusuf yanzu shi ne wazirin khazana zamu mu ce ko shi ne eh, hakimi ko sarki mai kula da mantaka filaziziyya yanzu sai sarki ɗauko wannan kaya ɗin tashi da suwa a yi mika masa saboda aikin da yake yi na auna mutane abinci wallahu a'lam kun gani a an saka a astiqaya fi a akhihi cikin kayan ɗan uwansa bisa ga dabara da hikima eh, da ake son a yi domin ɗan uwan ya samu damar zauna tare da annabi Yusuf falamma jahazahum bi jahazin tsakaya istiqaya fi a akhihi gina yanzu sai ka kaddara cewa an yi wannan dauri a ɗora musu kayan su kalas an gama an ba su tasiri cewa shi shi ga su tafi an salame su yanzu da suka mika sun kama hanya sai annabi su alihi salatu wassalam a bangaren sa ya bayyana da cewa ai ba ga aslikaya ba sikaya ba ta nan wurin ba suwa almaliki ba yana kun gani ko to da ya bayyana da wannan yana tare da kun ga masu masa hidima ma'aikatansa a nan take sai suka fizbi jiki suna ce to ya aka yi da aka sai suka yi gaggawa ana ta nema ina to suka ina take ina take ina ta fada ko wani dauke ta ne kun gane ko wani daga cikin su sai sai shi jiki ya ce to bari a bi suka daga wani wanda aka auna shi ne yanzu aka yi musu kaza su bari a bi su a gani me ke faruwa ah, yana bin su sai zama cewa wasu sun rufa mashi baya wato yana taimako ishara ga mu'azzin mu'azzin wanda ake cewa eh, azzana mu'azzinun to shi mu'azzin din sai ya tizgi jiki ya bi su yana bin su kuma sai wasu suka mishi suka bi shi kenan su raka shi ya cimma wa'annan bakin to ne ma na cewa sun ma'azzana mu'azzinun shi wanda mai yi kuwan sai ya bi su tare da wasu da suke da shi ya yi kuwa cewa ayyatu hal'iru ya ce ko ku na karuka ku lalle barayi ne ku saboda an rasa za'in sarki ga alama ku ne kuwa wadin shi kamar lokaci ya yi ko lokaci ba ya kamata mu rige yan tuka ko to wannan dai ne abin da ya faru don haka kenan shi mu'azzin da tare da yan rakiyan shi mai kuwa kenan ne mu'azzin nan jama'a ba mai kiran sallah ba yawwa mai yin kuwa mai sanarwa to sai ya bi su tare da yarkin sa ya ce ayyatu haliru in na kuma da sariku ya ce ya ku karo sannan lalle tabbas ku gwarayi ne wato saboda kenan mu rasa suwa almalik mu rasa kaya ga alama ku kuka da kenan wani shine abin da ya gaya musu to su kuma ɗayan wani annabi su nan take sai suka juyo kun gane ko kalu aqbalu alaykum ma za tafkirun